فأشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم يوضع مكرنة آية أربعين ترى سورة البقرة أتبين لمكي قباتر وإن شاء الله وإذ نجيناكم من آل فرعون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah ta wa ta'ala ya ce wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azab kuma ku tuna lokacin da muka tserar da ku daga iyalin fir'auna suna ɗanɗana muku mummunar azaba ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم suna yanka ‘ya'yanku maza su bar matanku da rai, wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim kuma cikin wannan wato wani bala'i ne mai girma daga wajen Ubangijinku. Wato tsere da ku da aka yi daga iyalin fir'auna ɗin nan wata ni'ima ce babba. Allah baraka wa ta'ala yana tunatar da Yahudawa ne wata ni'ima mai girma da ya musu ni'imar tana da girma don kuwa tarihi bai manta ta ba wannan tarihi kana samun sa a littafin yahudu ka same shi a littafin nasara ka same shi a littafin Ƙur'ani domin haka ni'imar tana da girma kwarai tunda har Allah madaukaki ya tabbatar da wannan ni'ima cikin littattafansa don haka ya wajaba yahudawa su yi godiya ga Allah madaukaki irin wannan magana Allah ya yi ta a suratul araf aya ta 140 ce wa iz anjaynakum min ayati أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سورة الأعراف الله مدعوك يا فدير وانا مجانا yace أنجيناكم من آل فرعون. ku tuna da muka tserar da ku daga iyalin fir'auna ya sumo na su al'azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba iyalin fir'auna suna gana muku wata ƙatuwar ukuba musiba mai girma yuqattiluna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna karkashe ‘ya'yanku maza su bar matanku da rai wa fi dhalikum bala'un min rabbikum azim cikin wannan akwai wata jarabawa mai girma daga wajen ubangijinku haka nan kuma irin wannan magana dai sak Allah ya yi ta a wata ayar سورة إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروني قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سورة إبراهيم الله يتوعد قال موسى لقومه لو كتشند النبي موسى يقيا ومتانسا متانسا سوني بنو إسرائيل يعني أوانسا بنو إسرائيل يعني أوان النبي موسى يعني أوان uwa النبي موسى يقول musa ya ce musu uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna iz an jakun min ali fir'aun tunda Allah ya tsere da ku daga iyalin fir'auna ya sumu na su al azab suna ɗanɗana muku mummunar azaba iyalin fir'auna suna gana muku ukuba mai girma yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum suna yanka 'ya'yanku maza su bar matanku da rai وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم cikin wannan akwai wata jarabawa mai girma daga wajen ubangijinku kun ga Allah yana faɗan waɗannan maganganu ne yana maimaita su domin ya tunatar da banu Isra'ila kan cewa akwai wata ni'ima fa da ya musu ni'imar tana da girma su tuna wannan ni'ima don haka su yi godiya shi yasa a suratu ibrahim ya ci gaba da cewa wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum ta'azzana rabbukum la in shakartum la zidannakum wa la in kafartum inna azabi ladid wa in ta'azzana rabbukum annabi Musa ya ce ku tuna ubangijinku yayi wata sanarwa la'in shakartun la'azidan na ku lallai in kuka gode zan yi muku ƙari duk wanda ya gode wa ni'imar Allah to Allah zai masa ƙari wala in kafartum in ko kuka butulce kuka ki godiya inna azabi la shadid to lallai azabata mai tsanani ce وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى النبي موسى يتي إن تكفروا أنتم كوبني إسرائيل إن كبتل شيء أنتم ومن في الأرض جميعا وما كوكا da ku bani Isra'ila da duk ɗan adam da ke cikin duniya jami'an kaf mutane su kafirce ma Allah ba za ku cutar da Allah da komi ba fa inna Allah la ganiyyun hamid lalle Allah wadatacce ne kuma abin godiya ne ba abin da za ku ƙari Allah da shi sannan kuma godiyarku ba za ta ƙari Allah da komi ba iyaka in kun gode Allah ya daɗa ƙara muku ni'ima in kun ƙi godiyar kuma Allah ya muku azaba shikenan kun ga aya ta suratul baqara Allah yake wa iz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim suratul a'raf Allah yake wa iz anjaynakum min ali fir'auna يصومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم سورة إبراهيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم الله يا ما يتولى ما كان يقول cikin Ƙur'ani saboda ya tabbatar mana ni'imar da ya yi wa banu Isra'ila tana ya kamata ku lura wannan magana kai tsaye Allah yana yin ta ne da Yahudawa da suke Madina Yahudawa da suke Madina waɗanda suka yi zamani da annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallam da su ake magana annabi Musa ya daɗe da mutuwa banu Isra'ila na da sun mutu gashi kuma Allah yana cewa wa izna jainakum mun tserar da ku alhali ku ana magana ne da yahudawa da suke tare da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba su ne aka tserar din ba Allah yana tuna ma yahudawan Madina ne wata ni'ima da yayi makakanninsu kakanninsu waɗanda suka yi zamani da annabi Musa lokacin da fir'auna yake gana mu banu Isra'ila uku ba mai tsanani to Allah yana tuna ma Yahudawa da suke Madina cewa ku tuna ni'imar da na yi makakanninku to amma me yasa Allah bai ce wa izna jaina aba'akum ba ku tuna mun tserar da iyayenku sai ya ce ku tuna mun tserar da ku me yasa Allah ya faɗi haka tun da ba su Allah ya tserar ba kakanninsu ne ta yiwu ma tsakanin Yahudawan da suka yi zamani da annabi da waɗancan yahudawa na zamanin fir'auna a samu shekaru dubbai tsakani amma ga shi Allah yana gaya ma waɗannan yahudawa mun tserar da ku alhali kuma kakannin za ka tsera me yasa na farko malamai sun ce an ni'matu alal aba'i ni'matun alal abna idan aka yi wa iyaye ni'ima to an yi ma 'ya'ya idan aka yi wa iyayenka ni'ima wata ni'ima to ai an maka saboda haka dan adam yake alfahari da iyaye ko kakanni idan iyayensa suka yi wani abin kirki sai ya ji daɗi idan iyayensa suka yi wani abin tsiya sai ya ji zafi don haka ni'imar da aka yi wa kakanninsu kamar su aka yi ma kuma dalili na biyu saboda yahudawa suna alfahari su jikokin annabawa ne jikokin banu isra'il kabilar da Allah ya saukar da annabawa da yawa to tunda suna alfahari da cewa su zuriyar waɗancan banu isra'ila ɗin ne malamai sun ce arrabi bil ma'siyati sharikun fil ismi duk wanda ya yarda da wani laifi to yayi tarayya a cikin laifin shi yasa ake cewa arriba bil kufri kufrun ka yarda da kafirci ma kafirci ne har in ka yarda da abin da wani ya aikata magabaci to shi kenan kana tare da shi almar'u ma'aman ahabba in ji annabi muhammad mutum yana tare da wanda yake so shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma ahabba almar'u qauman illa hushira ma'ahum babu mutumin da zai ƙaunaci wasu mutane face an da shi a kiyama tare da su in kana son wata al'umma to kuna tare a hukunce wannan shine hukuncin Allah madaukaki to tun da banu Isra'ila na zamanin annabi sun yarda cewa waɗancan kakanninsu ne kuma suna jin daɗin abin da kakanninsu suka yi ɗin nan shi yasa Allah yake haɗa su da su da kakannin nasu ya kira su lafazi guda maimakon ya ce wa iznat jaina aba'akum ku tuna mun tserar da iyayenku sai Allah ya ce ku tuna mun tserar da ku saboda da su da iyayen nasu ɗabi'ar su guda sannan dalili na uku lokacin da annabi ya taho garin madina sallallahu alaihi wa sallam ba za ka samu gida ɗaya a garin madina wanda musulunci bai shiga ba ba wato sai dai gidan yahudu babu gida ɗaya wanda musulunci bai shige shi ba sai da yahudawa su ne suka ƙi musulunta to shine Allah yake ba su labarin abin da ya faru a tarihinsu wanda labarin nan zai gwada musu cewa ƙur'ani ba shirin annabi Muhammad ba ne littafi ne daga gurin Allah wanda ya san jiya ya san yau kuma ya san gobe da jibi tunda sun ƙi musulunta to bari a ba su tarihinsu su kansu a gaya musu tarihinsu wanda gaya musu tarihin nan zai gwada musu cewa musuluncin nan addini ne daga Allah shi yasa Allah ya fara tunatar da su wasu ni'imomi da ya makakanninsu wannan ita ce ni'ima ta farko wa iznajjainakum min ali fir'auna ku tuna mun tsere da ku daga iyalin fir'auna ya sununakum su'al azabi suna ɗanɗana muku mummunar azaba yubaddihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku maza wa yastahyuna nisa'akum su bar mata da rai wa fi zalikum bala'un min rabbikum cikin wannan ku akwai wani bala'i mai girma daga wajen ubangijinku to ga tambaya ko shin waye fir'auna kuma me yasa iyalin fir'auna din nan suke kashe 'ya'yan banu isra'il su bar mata da rai mutane da yawa suna kuskure domin galibi mutane na ɗauka fir'auna mutum guda ne alhali kuma ba haka ba ne yana da kyau ka duba tafsirin jami'ul bayan mujallar na farko shafi na ɗari uku da hamsin da al-bahar muhit na abu hayyan mujallar na farko shafi na ɗari da tis'in da uku da tafsirin ibn kasir ƙarƙashin wannan aya aya ta arba'in da tara suratul baqara fir'auna ba sunan mutum ba ne shi ne kuskuren da mutane da dama suke yi har ma cikin malamai ana samu in aka ce fir'auna laƙabi ne na sarautar misira duk wani sarki wanda ya shugabanci misar ana sa fir'auna domin haka laƙabi ne na sarautar misra ba wai suna ne na mutum guda ba ƙabilar da take sarautar misra ƙabila ce ta amalika ana al-Amalika su ne kibtawa to sarautarsu ana kiran kiranta fir'auna misalinsa shine ka ce harɗo don ka ce harɗo ai ba mutum guda kake ayyanawa ba kana magana ne akan sarauta na filani ko ka ce sarki in ka ce sarki ba mutum guda ka ayyana ba sunan sarauta ne sai ka ƙara kan sarkin sannan a gane wani sarki kake nufi sai ka ƙara kalma akan harɗo sannan a gane wani harɗon kake nufi in ka ce harɗo kurin sai a fahimci nufin wani shugaba ne daga cikin filani haka kuma in ka ce sarki sai a ɗauka wani shugaba ne na hausawa ko ka ce sultan sarkin musulmi ko mu ce sarkin sakkwato sai a ce wane a ciki don sarakunan sakkwato suna nan da yawa to haka fir'auna yake don haka fir'auna ba sunan mutum ba ne laƙabi ne na sarautar misra don haka ba fir'auna guda ba ne ya yi wa banin isra'ila azaba fir'aunan da suka yi ma banin isra'ila azaba suna da yawa shi yasa Allah ya ce wa izna jaina min ali fir'auna ku tuna min tserar da ku daga iyalin fir'auna Allah bai ce daga fir'auna guda ba mun tserar da ku daga iyalin fir'auna a tafsirin abu ubaida asali da larabci in aka ce alu kalmar alu asalinta ahlun ne ubdilatil ha'u hamzatan aka canza ha'un din na ya koma alhamza kamar a ce ne wa iznat jainakum min ahli fir'auna ma'anarsa guda domin da larabci in ka ce alu da ka ce ahlu ma'anarsu guda misalinsa فدوب سورة آل عمران الله يتي إن الله اصطفى آدم إن الله اصطفى آدم وليحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم سورة آل عمران الله يتي إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين lalle Allah ya zaɓi annabi Adam kuma ya zaɓi annabi Nuhu alaihi salam sai Allah ya ce wa Ibrahim kuma Allah ya zaɓi iyalin annabi Ibrahim kun ga ba annabi Ibrahim ɗin shi kaɗai Allah ya zaɓa ba iyalinsa wa ala kuma Allah ya zaɓi iyalin imran alal alami ne ya fifita su akan sauran talikai da Allah ya tashi fassarawa sai ce zuriyatan ba'duha min ba'd zuriya ce sashin ta daga sashi in ka bi salsalan tarihin annabawa za ka same su sun fito ne daga tushe guda haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mana annabawa baki ɗayansu banu Allah ce wato ‘ya'yan uba ne bi ma'ana zuriyar ce asalinta guda iyayensu ne uwaye ta sashen uwa ake samu suke bambanta Allah ya zaɓi annabi Adam ya zaɓi annabi Nuhu ya zaɓi zuriyar annabi Ibrahim ya zaɓi zuriyar Imran ya turo manzanninsa daga cikinsu Allah yana da dama ya zaɓi abin da ya so domin haka kalmar cewa fir'auna da Allah ya faɗa cikin ƙur'ani ba ana nufin mutum guda ba ne fir'aunonin da suka gana wa banu isra'ila azaba suna da yawa don haka yasa Allah ya ce wa iznar jaina min ali fir'aun ku tuna fa mun tserar da ku daga iyalin fir'auna yasumunakum iyalin fir'auna dinnan suna ɗanɗana muku su al'azabi mummunar azaba wannan fir'auna in ya zo ya gana wa bani isra'ila azaba bayan ya mutu wani fir'auna in ya tashi ya ci gaba da gana musu azaba haka nan suke ta gadon azaba ga bani isra'ila gidan sarautar misra wannan sarauta ita ake kira fir'aun yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum kuna yanka ‘ya'yanku maza su bar mata dare, wa fi zalikun bala'un min rabbikum azim cikin haka ko akwai bala'i gare ku mai girma. Shi Ƙur'ani ya ba mu tarihin fir'auna ne a dunkule bai ba mu shi a rarrabe ba ya kamata ku san da haka nan. Ƙur'ani bai ba mu tarihin fir'auna sarautar Misira bai ba mu tarihin irin azabar da suka gana wa banu isra'ila wato a rarrabe ya ba mu shine mujmalan la mufassala ya ba mu shine a dunkule ba a rarrabe ba shi yasa da dama malamai ba su san haka ba labarai da Allah ke badawa cikin ƙur'ani labarai ne waɗanda yake bayarwa waɗanda a cikinsu ake samun abin lura ake samun wa'azi ba tatsuniya da shafa labari shuni ba ka kawai Allah ke ba ku labari don ku ji daɗi a kawo tarihin wani ƙaton kafiri a faɗa a ƙur'ani shi kenan an faɗa ku ji daɗi Allah bai yi haka لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب لقد كان في قصصهم إبرة لأولي الألباب ما كان حديثا ترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون a ƙarshen suratu yusuf Allah ya ce laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab lallai hakika cikin labaran annabawa da ake ba su akwai abin lura ga masu hankali ashe kun ga ba tatsuniya bane idan Allah ya kawo labarin wani annabi a cikin Qur'ani to yana ba da labarin nan ne domin cikinsa akwai wani abin la'akari akwai darasi li ulil albab amma fa ga masu hankali idan ana ba da labari to mai hankali ke riban wannan labari shine Allah ya yi mana gargadi na kana hadisan yuftara ba tatsuniya bane ake gaya muku ba ƙarya ba ce labari ake ƙirƙirowa don ku ji ku ji daɗi ba wai ana gaya muku labari ne saboda ku saurara ku ji daɗinsa ba walakin sai dai in kuka ji labari ya zo cikin ƙur'ani tasdiqan ladhi bayna yadayhi labarin na an kawo shi ne don a gaskanta wani labari da ya gabaci wanda ke cikin Qur'ani in ka ji an kawo wani labari a Qur'ani to babu mamaki ana ba da labarin ne don a gaskanta wani labari da yake cikin attaura ko injil wa tafsila kulli shay'in sannan kuma ya zama rarrabe hukuncin komi wa hudan wa rahma labarin da Qur'ani ke bayarwa yana zama shari'a kuma yana zama rahama ga mutane da suke da imani wato ashe labaran qur'ani akwai amfani da dama da musulmi mai imani yake samu a ciki mai imani yana samun shari'a ya samu rahama sannan ya samu abin lura a cikin labarai da Allah ke bayarwa cikin qur'ani shi qur'ani alƙali ne na labarai Qur'ani yana zama alƙalin labarai da suka zo a cikin attaura ko injil ko dai qur'ani ya gaskanta labarin da ya zo a cikin littafin at ko ya karyata ka duba sahihul bukhari hadisi na 7542 hadisin abu huraira Allah shi kara masa yarda abu huraira ya bada labari yace kana ahlul kitabi yaqra'una na taurata bil ibraniyya a zamanin annabi muhammad lokacin manzon Allah yana da rai abu huraira yace yahudawa ahlul kitabi suna karanta littafin attaura da harshen hebrew harshen hebrew shine ake kira ibraniya the official language of the modern israel shine ainihin yare da isra'ila a yanzu haka take amfani da shi a gwamnatinta kamar misali in ka tafi Saudiya harshen da ake amfani da shi officially shine larabci to haka nan kuma in ka tafi Israel Israel kasan Isra'ila a yanzu haka harshen da suke amfani da shi a gwamnati ana kiransa Hebrew ko da yake yanzu sun cuɗanya shi ya ɗan canza daga ainihin yaren da yake zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu yaren nasu ya garwaya da jamusanci da sauransu don haka nan suna kiran shi yiddish ba su kiran shi hebrew to amma da wannan da wancan na kakannin nasu duk ɗaya ne abu huraira ya ce zamanin annabi yahudawa ka duba ƙarfin halin da yahudi suna karanta littafin a taura da harshen hebrew harshen kenan nasu wa yufassiruna na al Arabiya li ahlil islam sai suna fassarawa da larabci ga musulmai yanda musulmi yake wa'azi ya karanta qur'ani da hadisa annabi da harshen larabci ya fassara da harshen da jama'a za su fahimta to haka nan kuma yahudawa zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam suke karanta at-taura da harshen hibru تفسر دلارتي كمسلمي قلوب أدلتي المسلمين الله يتمنى لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الجن فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها wallahu sami'un alim a ce a garin Madina annabi yana da rai ga manyan sahabbansa suna nan Yahudawa kuma na wa'azi ga musulmai suna tafsirin littafin at-taura su karanta su fassara ko sa rinjaye musulmai su yi ridda nan su shiga addinin su wannan yana tabbatar muku addinin musulunci yana da adalci annabi bai hana su ba Allah yake la ikraha fi din babu tilas a cikin addini qad tabayyana rushd min al-ghay shari'a hakika ta riga ta bayyana daga bata hankali ya san daidai a karanta maka wani littafi daban a karanta maka qur'ani dole zaka gane wanne ne gaskiya in dai mutum yana da hankali zai bambanta Allah ya ce faman yakfur bi taguti wa yu'min billah to wanda ya kafirce ma daguti yayi imani da Allah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa haƙiƙa wannan shi ya rike igiya mai karfi lan fisama laha wadda babu tsinkewa gare ta wallahu samiun alim Allah mai ji ne masani sahabbai suka zo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam kace ya rasulullah yahuda fa suna karanta littafin at-taura su fassara da larabci ga musulmai yaya ina hukuncin wannan karatu da suke yi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله يتيمس لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوه gaskanta ahalul kitabi kuma kar ku karyata su annabi Muhammad maimakon haka ku gaya musu abinda Allah ya umarce ku da faɗa suratul baqara aya ta 136 qulu amanna billahi qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbat والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون النبي صلى الله عليه وسلم يتشمس musu in sun karantar da la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhum kar ku gaskanta su kar ku karyata su maimakon haka ku ce masu amanna billahi mun yi imani da Allah mu musulmai wa ma ilaina da littafin da aka saukar mana wa ma ila ibrahim da wanda aka saukar ma annabi ibrahim alaihi wa Isma'il da wanda aka saukar ma annabi Isma'il wa Ishaq da wanda aka ba ma annabi Ishaq wa Yaqub da wanda aka ba ma annabi Yaqub wal da wadanda aka ba ma asbab annabawa da suka zo cikin zuriyar bani Isra'il wa ma Musa Isa da wanda aka ba ma annabi Musa shine at-taura da kuma injil da aka ba ma annabi Isa duk mun yi imani da su wa ma na an ba ma su ba duk littafin da aka bama annabawa matukar littafan nan sun zo daga wajen ubangijinsu mun yarda la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma bambanta tsakanin annabawa wa nahnu lahu muslimun mu masu miƙa wuya ne ga Allah to tunda mun yi imani da duka babu dalilin ma da zai sa ku yi mana wa'azi mutumin da tuntun ya yarda da littafin to dan me ma za ka zo masa wa'azi da littafin sai dai kuma littafin nasu ya garwaya gaskiya da ƙarya shi yasa annabi ya ce kada ku gaskanta kuma kar ku ƙaryata don haka malamai suka sa ka'ida da duba tafsirin karimin rahman tafsirin ibn nasir sa'adi malamai suka ce na farko daidai ne mutum ya ɗauko labarai da suke cikin littafin attaura ko injil bible daidai amma fa akwai doka dokar ita ce na biyu haramun ne ya ɗauko waɗannan labarai da suke cikin taura ko injila ya zuba su a cikin littafin ƙur'ani haramun ne ka ɗauko wani labari wata ƙissa ko ta annabin Allah ko ta shi kansa Allah na ɗaukaki ko mala'ikunsa duk wata magana da suke cikin littafin taura ko injil haramun ne ka ɗauko ta ka sa a cikin ƙur'ani abin takaici wanda akasarin littafan tafsirin mu a yanzu haka nan suke musamman idan ana ba da labarin kissar wani annabi wanda ya gabata to za ka samu ba za a gama wannan kissar ba ba tare da an ɗebo wani sashi na labarin cikin bible ko a taura an zuba a cikin ƙur'ani ba kusan duk littafan tafsirin mu ɗaɗɗaya ne suka kubuta la haula wala quwwata illa billah imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa yake don haka abubuwa guda uku suka zama kamar ma ba su da asali abubuwa uku imamu ahmad bin hanbal ya faɗi wannan magana yake abubuwa guda uku saboda yawan ƙaryan da aka shigar ciki sai ya zama kamar duk abin da ake faɗa ma ba da asali imamu ahmad bin hanbal yace na farko littafin tafsiri ku duba zamanin imamu ahmad bin hanbal ya daɗe da mutuwa sama da shekara dubu da ɗari biyan kai tun a lokacinsa an samu mutane suna ta shigar da labarai na ƙarya a cikin ƙur'ani musamman labarai daga cikin bible a ciro su a sa a cikin ƙur'ani shi yasa imamu ahmad ya ce to littafan tafsiri ba hatara yi ba kusan duk abin da ke ciki bai da asali na labari wannan magana tana cikin muqaddima fi usul tafsir na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah shafi na 35 da al-maqasid al-hasana shafi na 481 al-asrar al-marfu'a shafi na 399 al-fawaid al-majmu'a shafi na 315 al-fawaid al-mawdu'a shafi na 50 akasarin littafan tafsirinmu suna ɗauke da ƙarerraki masu dama wanda insha Allah in muna karatun tafsirin nan za mu yi tafallasan su duk inda muka zo kansu malamai suka ce haramun ne ka ɗauko wata magana da take cikin wani littafi na attaura ko injil ka sa ta a cikin qur'ani me yasa saboda annabi ya ce la tusaddiqu ahlal kitabi wa la tukazzibuhu kada ku gaskanta su kuma kar ku karyata su kaga kenan inna gayataha mashkuka maƙura iyaka maganar da take cikin littafin a taura ko injil ka ce ana shakkanta tunda annabi yace kar ka gaskanta kar ka karyata kaga ana nufin ana shakka bai tabbata ba kenan ko wal qur'anu iman shi ko qur'ani fa wani sashin da aka ce kar ka gaskanta Ƙur'ani baki ɗayansa wajibi ne musulmi ya yi imani da shi kuma dukkan kalma dukkan harafi da ka gani ciki to daga Allah yake to tun da shike Qur'ani wajibi ne a yadda da shi baki ɗayansa dan ne za a kawo wata maganar da ake shakkanta a shigar da ita cikin Ƙur'ani. don haka haramun ne malamai suka ce to na uku in ko har ka ɗauko labarin nan ka sa a cikin to wajabat tanbihu wajibi ne ka faɗa al'umma ka ce wannan magana fa ga inda na ɗauko ta daga bible take saboda shi wanda zai karanta ya gane bambancin qur'ani da kuma littafin at kar a garwaya su in ko har ka saka wani labari da yake cikin littafin at ko injil a qur'ani to wajibi kuwa sai ka gaya wa mutane ba ma fatawa ba ko karantawa kake ga al'umma dole ka gaya musu cewa wannan magana fa ba daga qur'ani na same ta ba ba daga hadisi na same ta ba magana na ɗauko ta ne daga littafin at-taura ko injil dole sai ka haɗa to sannan na hudu malamai suka ce wajaba tasdiqu in wafaqa al-haqq idan ya kasance an samu wani labari da yake cikin at-taura ko injil wanda ya dace da ayar qur'ani ko ya dace da hadisin annabi muhammad ko ya dace da fahimtar magabatan sunna magabatan kwarai a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wajibi ne ka yarda muddin aka samu wata magana wadda ta dace da ta qur'ani to wajibi ne musulmi ya yarda ana cewa alhikmatu dallatul mu'min aina ma wajadaha akhadaha kai musulmi gaskiya dama ta kace tuntuni gaskiya ta kace duk inda ka same ta ka dau abinka da haka in an samu wata magana a cikin littafin attaura ko injil wadda ta dace da gaskiya ta dace da ayar qur'ani ko hadisin annabi ko fahimtar malaman sunna to wajibi ne da yarda da wannan magana don haka ba za ka samu tarihin fir'auna cikakke a cikin qur'ani ba saboda shi qur'ani yana ba mu labari ne wanda zai zama wa'azi gare mu ba kissa wato ta shakatawa ba a ce ma fir'auna an haife shi wuri kaza ya rayu shekaru kaza wannan ba ruwan qur'ani da shi bare ma mutumin banza ne yaushe ko za a bada labarin sa haka nan in kana son ka samu tarihin fir'auna ka nemi littafin wani malami da ake kiransa Ahmad Yusuf Afnafi fir'aunu wa Musa sunan littafin kenan fir'aunu wa Musa ya bi diddigin tarihi ya bi littattafai da dama na musulunci da na ahlul kitabi ya ciro tarihin fir'auna ya kuma yi bayanin abin da ya tabbata da wanda ya zama ƙarya akwai kuma kusasul anbiya na abdul wahab najjar shafi na 202 shi ma ya kawo tarihin fir'auna fir'auna kamar yadda na gaya muku sunan mulki ne sunan sarauta ne na misra sarautar al'amalika su ne wannan farauta ita ce ake kira fir'auna don haka duk wanda ya hauta ma fir'auna ne fir'auna waɗanda suka mulki misira malaman tarihi suka ce sun kai goma sha tara ka duba wancan littafin fir'auna wa musa fir'aunoni daban-daban za ka samu guda goma sha tara waɗanda suka yi mulkin misira akwai wanda ma ya zamani da annabi yusuf alaihi salam shi kansa annabi yusuf ya yi zamani ne da fir'auna na goma sha shida wanda tun kafin a haifi annabi isa kenan da shekara dubu da ɗari shida annabi musa kuwa ya yi zamani da fir'auna guda biyu ba fir'auna guda ɗaya ba ne sai dai taƙadari na ƙarshen shi ne wanda ƙur'ani ya fi ba da labari a kansa wanda ahalin kitabi suke kiransa da suna su kuma malaman tarihin musulunci su kira shi mus'ab ko alwali ko ma dai yaya sunansa yake Allah ya tsine masa to don me ya samu iyalin fir'auna suke azabtar da banu isra'il me yasa banu isra'il suke azaba ga me yasa fir'auna zuriyar fir'auna suke azaba ga banu isra'il me dalili labarai da suka zo daga ahalin kitabi suna cewa wai wani boka ne ya yi tsatsubarsa da ya tsatsubarsa sai ya gaya wa fir'auna cewa nan gaba wannan zuriya ta banu isra'ila za a samu wato za a haifi wani yaro wanda yaron nan zai zama dalilin rabuwanka da mulki daga wannan lokaci yasa aka dinga kashe 'ya'yan banu isra'il ya ce a dinga yanka ‘ya'ya maza a bar mata sai da aka yanka yara kamar dubu saba'in wannan labarin karya ne ya kamata ku sani inda fir'aunu suke mulki wato ƙasa ce ta amalika ƙasa ce ta su mutanen fir'aunu ɗin kibbawa bani isra'ila baƙi ne a ƙasan ba ɗan ƙasa ba ne kuma har yanzu kana samun irin wannan rigima tsakanin al'umma duk inda ka tafi sai ka ji an ce wani bako ne a garin nan don haka ba shi da ikon mulki sai ɗan ƙasa akwai wannan rigima ɗabi'a ce ta ɗan adam duk inda ɗan adam yake ana samu to babban dalilin da ya kawo adawa tsakanin zuriyar fir'auna da kuma banu isra'ila shine kasancewa su fir'auna suke da ƙasar misra banu isra'ila ko baki ne kafin ku san haka ya kamata ku gane banu isra'il da ake faɗa ana nufin zuriyar isra'il wanda isra'il din nan shine annabi yaqub dan annabi ishaq jikan annabi ibrahim alaihi salam don haka nan banu isra'il in aka ce banu isra'il ana nufin jikokin annabi yaqub shi ko annabi yaqub jikan annabi ibrahim ne alaihi salam idan ana neman a san ina kasan shi sai a nemi tarihin kasan annabi ibrahim alaihi salam don haka su fir'auna kasan su dai misra ce don haka banu isra'ila zuwa suka yi to shi banu eh, annabi ibrahim din wanda yake kakan su banu isra'il ina ainihin kasansa take babu ko shakka malamai sun tabbatar kasar annabi ibrahim ta asali ita ce kasar iraki don haka banila asalin kasansu shi don haka yasa aiwaka daga cikin manufofin isra'il din nan wai tana da manufar sai ta mallaki yankin gabas ta tsakiya eh, wurin da ta shata ma kanta ya kai har cikin kasar iraki saboda sun san tarihinsu su suna ƙoƙarin bin salsala na kakansu annabi Ibrahim alaihi salam sai dai abinda suke ƙoƙarin su tunkuɗe shi ne su larabawa wato ba su da dangantaka da annabi Ibrahim wanda ko musulunci ya tabbatar mana annabi Ibrahim shine kakan larabawa kamar yadda ya zama kakan banu Isra'il me dalilin da ya sa annabi Ibrahim ya bar ƙasar Iraki tarihin annabi Ibrahim mun ba da shi a karatunmu na baya shekara da ta wuce ba za ku fahimci dalilin adawar da ya shiga tsakanin zuriyar fir'auna da banu isra'ila ba sai kun ɗauko tarihin annabi ibrahim alaihi salam me yasa annabi ibrahim ya baro ƙasarsa ta asali wato ƙasar iraki abin da yasa annabi ibrahim ya bar ƙasar iraki ya yi wa'azi mutanen ƙasan da su yarda da shi ba suka kafirce masa suka yi masa azaba Allah madaukaki ya ba mu labari a cikin Qur'ani da shi da waɗanda suka yi imani da shi suka yi ƙaura misali a suratul ankabut Allah ya ce fa amana lahu lut wa amana lahu lut wa qala inni muhajiraki yace zan bar wannan ƙasa tun da shike mutanen wannan ƙasa ba su kaunata ba sa kaunata ba su kaunar wa'azina ba sa kaunar addinin Allah na kira su sun ƙi jin kira na har ma sun kai da yin azaba don haka zan yi ƙaura in koma ga ubangiji na innahu huwal azizul hakim lalle shi Allah shi ne mabuwaye babu abin da ya gagare shi babu abin da ya gagari Allah Allah zai zaɓa min ƙasa da ta dace da ni alhakim kuma Allah shi ne mai hikima shi ya san dabarar da ya saka a cikin wannan ƙaura da zan dalilin da ya sa kakansu kenan ya bar ƙasar iraki asalin ƙasar annabi ibrahim iraq abin da ya raba shi da wannan ƙasa wa'azi da ya yi mutane suka kafirce da shi don haka sai ya bar wannan ƙasa a bisa umarnin allah na ɗaukaki. a suratul anbiya Allah ya ce wani jainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna jainahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha barakna fiha lil alamin Allah tabaraka wa ta'ala yake wa najaynahu mun tsirar da annabi Ibrahim wa lutan da shi da da ya imani da shi ga annabi Ibrahim ga matansa Saratu sannan ga Lut dan uwansa mutum uku kawai suka musulunta Hakanan awar ayar Qur'ani ta tabbatar mana kuma haka nan hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka tabbatar sai wa'azinsa a kasarsa ta asali Allah ya ce wa najena sai muka tserar da shi wa lutan da shi da lut ila al-ardi allati barakna fiha muka kai su kasar da muka yi mata albarka shi yasa ake kiranta kasar Qudus kasa mai tsarki mun yi mata albarka lil alamin ga talikai Allah ya ɗauki annabi Ibrahim daga ƙasarsa ta asali ƙasar Iraq ya kai shi ƙasar Qudus wanda kuke jin labarin ana rigima tsakanin su yahudawa da kuma falastinawa a yanzu hakan nan a kanta wannan ƙasa Allah maɗaukaki ya kai annabi Ibrahim da annabi Lot da kuma matarsa Saratu to tun kafin annabi Ibrahim ya tafi wannan ƙasa fir'aunoni suna mulkin su a Misra yana da kyau kusan wannan kaga kenan an ɗauko tarihin kakan su kansu ganin Isra'ila shine annabi Ibrahim alaihi salam kuma hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallam sun tabbatar mana haka nan misali in ka duba sahihul bukhari da muslim wanda shi ne mun gabatar da shi a baya hadisin abu huraira Allah shi kara annabi yace bainama huwa zata yawmi saratu a da annabi ibrahim yake tafiya da shi da saratu matarsa za su tafi waccan kasa da Allah ya zaba musu wato kasar kudus in ata ala jabbarin min aljababira ku ji annabi ya siffanta wannan sarki annabi ibrahim yana tafiya zai tafi kasar kudus sai ya biyo ta kasar masar da ya biyo ta masar sai ya taras wanda yake sarautar wannan kasa annabi ya siffanta shi da cewa jabbarin min aljababira wani takadarin sarki wani sarki ne mugu wato mara hankali annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira shi jabbaru bi ma'ana fir'auna ne a wannan lokaci yake mulki kasar masar sunan fir'auna a wannan lokaci amru bin umr al-qaisi ruwa fathul bari na ibn hajar sharha na sahihul bukhari annabi ibrahim ya iso kasar masar ya zo ya samu kasan akwai mutane har ma suna da sarautar su waɗanne mutane kenan su ne kibtawa wato kabilar amalika don haka ya taras akwai mutane a ƙasan har ma suna da mulki suna da sarauta kaga kenan rayuwarsu ta yi tsari annabi ibrahim da ya zo wannan gari ƙasar masar ya nemi gida ya sauka to akwai wani mutum da annabi ibrahim yake zuwa yana sayan alkama a gunsa abin suke ci kenan in ya sai alkama ya kai gida matarsa saratu ta dafa musu to annabi ibrahim yana zuwa da matar su sai abu su tafi saboda rashin amincewa da mutanen gari shi wannan mutumi da yake sayar musu da hatsi sai ya kai dan annabi ibrahim wajen sarkin gari shi wannan jaddarun din ya tafi wajen sarkin gari wajen fir'auna ya je ya ce masa inna ha huna rajulan a garin nan wani mutum ya bullo ma'ahu imra'atun min ahsanin nasi yana tare da wata mata wadda ni dai a sani na ta kowa cikin mutane kyau domin matar da ta fi kyau a duniya ita ce hawa'u matar annabi adam daga kan Hauwa'u babu wata mata da ta ɗauki siffarta in ban da saratu matar annabi ibrahim alaihi matar da ta ɗauki siffar hawa'u bi ma'ana ta ɗauki siffar kakanmu matar annabi adam hawa ta ɗauko can hawa'u ita ce saratu matar annabi ibrahim alaihi salam don haka ganin wannan mata sai ta wurin sarki kafin ana ganin ai duk wani abu mai kyau sarki ya kamata ya same shi ko gida mai kyau sai sarki mata mai kyau sai sarki ya'ya kyawawa sai sarki ko komai mai kyau sai sarki ba daidai bane a ce akwai wani cikin talakawa wanda yake mallake da wani abu mai kyau sarki ba yi da shi da haka wannan talakar sai ya kai gunde wajen sarki Kafin ku mutane suna son su samu wasila su samu wani dalili da zai kai shi kusa da sarki na haka in ya ɗauki wannan gulma ya kai gurin sarki shi ma ya zama na kusa ba mamaki ya tashi gari ba haka ne eh baƙo a garin nan kuma yana da mata kyakkyawa haka ya faru fa arsala ilaihi in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam sai shi wannan fir'auna na wannan lokaci ya aika ma annabi ibrahim alaihi salam yana kiransa annabi ibrahim ya taho fada fasa'alahu an hayo tambaye shi yace an gaya min kana da wata mata kana tare da wata mata eh fa sai yace ma hadhihi yaya tsakaninku da ita yake sai annabi ibrahim ya ce ukti ai wannan mata uwa uwata ce yar uwata matanka zai ce eh ce to shi shikenan bayan rabu annabi ibrahim ya dawo gida ya samu saratu ya ce mata to mun baro wancan ƙasa mun bar rigima mun taras da wata rigima mun baro ƙasanmu saboda wasu shi'umai to mun kuwa taras da wani shi'umi a garin nan ya saratu laisa ala wajhil ardi mu'minun gairi wa gairaki yake saratu a duniyan nan kaf babu wani mutum mai imani wanda yake da imani da Allah in ban da sai ke to sai kuma annabi lot amma a cikin ruwayar ba kawo sunansa ba saboda shi annabi ibrahim yana magana ne akan cewa babu wanda yake musulmi a wannan ƙasa ta Misira shi yasa bai kawo suna annabi lot ba amma a lokacin a duniya kaf musulmi uku ne daga shi sai saratu sai kuma annabi lot idan to wa inna hadha sa'alani sarkin garin nan fa ya kira ni fa akhbarani fa akhbartuhu ni ko sai na bashi labari annaki ukhti cewa ke yar uwata ce fala tukazzibini don haka kar ki karyata ni in kin je ki yarda akan cewa ke yar uwata ce wanda wannan yana ɗaya daga cikin dalilai waɗanda suka sa in an same shi a ranar tashin kiyama aka ce ya ceci al'umma ba zai yi ceton ba yana ba da hanzarin cewa ya taɓa ƙarya guda uku a rayuwarsa wannan shine ƙarya na farko ya ce ma sarki matarsa ce alhali ko ba matarsa ba ce me yasa annabi ibrahim ya faɗi wannan ƙarya malamai sunna sun tabbatar mana cewa akwai ƙarya da take zama halal wannan dukkan wani littafi na hadisi da zaka buɗe zaka tarar da babi na musamman a kansa ya yar uwarsa ce kai ba matarsa ba wannan eh, nau'i ne na ƙarya ka ce ƙarya ne kar ma ka ce wai ya ɓoye wani abu annabi ibrahim ya yi ne ƙarya sai dai a musulunci ƙaryar kuma ba ɗaya ba ce iri biyu ce akwai ƙarya ta halal akwai ƙarya ta haram akwai babu sa musamman ya yi ƙarya ta halal manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya mana mutumin da ya yi ƙarya don ya shirya tsakanin ma'aura yana ma samun lada ko ya gaya mana misalai daban-daban me yasa annabi Ibrahim ya yi wannan ƙarya bi ma'ana ya faɗi magana wadda ba haka take ba Ya ce ‘yar uwarsa ce alhali ko matarsa ce da farko aka ce lokacin addininsa ya halatta kun san akwai bambanci tsakanin shari'ar mutumin da kuma shari'ar annabawa da suka gabata ka duba fathul bari wasu suka ce a'a ɗabi'ar sarkin ne har duk in ya tabbatar ka masa gaskiya to shi ba za ku shirya ba saboda mutumin banza ne shi yasa annabi ya ce ata ala jabbarin ta kadari ne shi duk abin da ya danganci gaskiya bai san shi in kana so ku zauna lafiya to kai ƙarya don haka yasa annabi ibrahim ya yi ƙarya domin ya sami labarin da gaskiya ya faɗa to da zai hallaka shi wasu malamai suka ce a'a abinda abinda yasa annabi ibrahim ya faɗi wannan ƙarya saboda inda ya ce matarsa ce bai ce yar uwarsa ba to sarkin zai tilasta shi ya sake ta da ibn hajar ya kawo waɗannan fahimtoci da dama sai ya ce to fahimtar da ta fi dacewa da gaskiya ita ce wadda za mu ɗauke ta mu kwatanta ta da maganar da shi annabi ibrahim ya yi nasaratu kafin ya gida kafin ta baro gida ya ce mata laisa ala wajihil arbi mu'minun gairi wa gairaki babu wani mai imani a bisa a fuskar ƙasa a wannan ƙasa babu wani mai imani in ban da ni sai ke sai ibn hajar ya ce to abinda yasa annabi ibrahim ya faɗi wannan magana idza alima anna laha zawjan fil hayati hamalathu al ghiratu ala qatlihi idan shi wannan sarki ya san cewa ita saratu tana da miji to kishi zai sa ya kashe wannan mijin wa idamuhu ai habsihi ko ko ya tsare shi ya sa a daure shi a fursuna wa idrarhu sannan ya cutar da shi bi khilafi ma idza alima anna laha akhan sabani in yaji cewa dan uwa ne kawai take da shi ba miji ba fa innal gira hina idin takunu min qibal al akhi khassa la min qibal al malik fala yubali ku lura da kyau da a ce annabi ibrahim zai ce yar uwarsa ce to don fir'auna ya kama wannan matar ya yi fitsara da ita zafin da shi ɗan uwan zai ji ba shi da yawa akan a ce mijinta ne shi yasa ya kyale shi da kamar ya ce ita matarsa ce to zai yi tunanin kishi nan gaba zai iya ɗaukansa ya yi tunanin zai ɗauki fansa don haka yasa ah, ya sa a kashe shi fa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai sarkin ya aika ita wannan mata ta zo wato saratu lokacin da ɗan saƙo ya iso gidan annabi ibrahim inda ya sauka dogari ta sarki na bukatan matan gidan nan waye isa ya hana faƙama ibrahim ya salli sai annabi ibrahim ya miƙe yana sallah ya kama sallah ya ce to sai an jima ta kama hanya ta tafi can annabi ibrahim yana sallah kada ku manta hadisin da muka karanta كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هضبه أمر صلى shi kansa annabi Muhammad in al'amari ya rikice masa sallah yake yi, da haka ashe ɗabi'a ce ta annabawan Allah. Lokacin da labari ya iso masa cewa ga ɗan saƙo ya zo yana buƙatar matan gidan nan ta fito sarki na son ganin ta. annabi ibrahim sai ya alwala ya kama sallah ta kama hanya ta tafi bayan sun yi sallama falamma dakhalat alaihi lokacin da ta shigo gare shi da ya ganta saboda tsananin kyanta falam ya tamalak ai bai iya mallakar ransa ba an basata ilaiha yadahu sai ya mika hannunsa gare ta faqabadat yaduhu qabubatan shadida sai hannunsa ya sandare sandarewa mai tsanani a wata riwaya aka ce tana shigowa ɗakin fir'aunan ba ta yi wani abu ba sai ta nemi ruwa ta yi alwala sarkin na magana ko ta saurare shi tana alwala ta kamar tusalli sai ta kama sallah kawai ba gaisuwa ba sauraren shi shi kuwa da ganin haka sai ya kusa da bai san me take yi ba yana miƙa hannunsa zai taɓa ta sai hannunsa ya kame hatta rakaba bi rijlihi fagatta jikinsa ya sandare ya faɗi gaba ɗaya gaban jikinsa babu wanda yake motsi har sai da ya faɗi a ƙasa yana kaka tana sheƙi kamar wanda zai mutu tana sallah ta ce a اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي يا الله إن كاسني ni na yi imani da kai kuma na yi imani da manzonka kuma na tsare na babu mai taba al'aura na sai mijina in ka san na yi haka kaga tana tawassuli da aikinta na baya ba wannan sallah da take yi ba ya Allah ka sani na yi imani da kai na yi imani da ka na tsare al'aurana ba zan bari wani ya taɓa ba sai mijina don haka muka ce mutum yana da dama ya tawassuli da aikin da ya yi da da haka tana tawassuli da imaninta da Allah da kuma imaninta da manzon Allah da kuma tsare al'auranta da ta yi kaga wannan ma aiki ne mai wahala ta ce to in ka san nayi haka albarkacin waɗannan ayyuka da nayi fala tusallit alayyal kafir kada ka ɗora wannan kafiri a kaina ai tana faɗa ko mutum ne yana kakatu zai mutu ta waiga ta ganshi fa qala sai yace mata ud'u Allah li wala aburruki ki roƙon min Allah dan ya ji lokacin da take addu'a ya ji ta faɗi kalmar Allah Allah kada ka ɗora wannan kafiri a kai ba sai ce to ki roƙon min wannan Allah ya sake ni ba zan cutar da ke ba to kuma gashi nan mutumin banza sai ta tsaya kuma ta shiga cikin wani yanayi Allahumma in yamut yaqulu da allati qatalatu da Allah wannan mutum kuma farin ya mutu ko za a ce matan nan ne ta kashe shi kaga nan ma na shiga uku don haka ya Allah ka sake shi fa ursil don haka sai ka sake shi yana miƙewa ka san kafiri bai daddara ba sun matanawala hassaniya sai ya sake miƙa hannu yana miƙa hannu fa kamat ta tawabbau wa yadda hadisin ya bayyana sai ta miƙe ta sake alwala ta kuma kama sallah haka annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa wallahu alam shin alwalan farko zai isar mata ba ko ko shari'ar su ne alwala kowace sallah za a yi sai an yi mata alwala wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi ya bar wa kansa sani shi dai annabi sallallahu alaihi wa sallam haka nan ya ba da labari ya sake ko hannu ita kuma ta sake miƙewa ta kama sallah ta yi alwala ta kama sallah fa akhadha fa ukhiza mithluha aw ashaddu sai aka sake kama shi kamar kamun da ko mafin da in ji annabi Muhammad ya faɗi yana kakatu yana shaƙi zai mutu faqudibat ashadd min alqabdati alula aka sake kama shi fiye da kamu na farko faqala da kyar yace mata udu illaha hali wala abin rikici ya min Allah nan ba zan cutar da ke ba ce to ya إن يمت يقول هي التي قتلته in ya mutu fa za a ce ni na kashe shi domin an san ba wanda yake tare da shi a ɗakin nan ban da ni ta roki Allah fa da'a fa utlika sai aka sake shi ana sake shi da ya zabura kaga an yi biyu ko to yana da hankali da ya na uku ba fada ba da hajabatihi sai ya kira wani daga cikin dogaransa ta ce kira min wadda Allah ta ja biha kira min wance da ta kawo min wannan wannan matan fa kala da suka zo sai ya ce musu innakum lam ta'tuni bi insanin da ku kawo min mutum ba inna ma ataytuni bi shaytanin kun kawo min aljani ne kawai da ganin kan nan nasu mutum bane aljani suka kawo min ibn hajar ya ce kanu qabla al-islam yu'azzimuna amra al-jinn jiddan suna girmama al'amarin aljani sosai kuma duk inda arna suke haka suke arni bai cika yarda da al'amarin Allah ba shi idan wani abin mamaki ya auku gani yake kamar aljani ne yayi يرون أن كل min وقع من الخوارق من فعلهم وتصرفهم duk abin da ya auku wanda ya saba sanin dan adam wani abin mamaki in ya auku to arna gani suke yi kamar aljani ne yayi ba wani mu'jiza ba wata mu'jiza bace ko kuma karama fa kana da haka sai sarki yace fa akhrijha min ardi kai wannan dogarin na ka fitar da wannan mata daga ƙasa na baki daya fa akhdimha hajara ya bashi umarni akwai wata daga cikin bayinsa ku sa ana kiranta hajara ya ce ka ba mu wannan mata kyautan wannan hajara wato ya ba ta kyautan baiwa saboda ya rarrashe ta tunda yana jin tsananin tsoronta kada idan a rabu lafiya ko kada daga baya ta kulla masa sharri ya ce to ga kyauta ko baya ga haka ya ba mu annabi lot kyautan garke guda na dabbobi shikenan sai ga saratu ta dawo gida fa'atatu ibrahim ta iso ga Ibrahim fa akbalat tamshi tana takawa tana tafiya daddaya tana isowa gida Annabi Ibrahim ta tarar da yana ta sallah falamma ra'a Ibrahim tana isowa Annabi Ibrahim sai ce mata Maryam ina labari ina labari قال سيتت رد الله كيد الكافر في نحره الله يا مير كيد الكافر بهلكسا وأقدم وليدا بشهر يا بني kyautar baiwa mai haihuwa wato baiwa mai haihuwa ita ita ce hajara wannan hajara ita ce wadda ta haifi dan annabi ibrahim annabi isma'il wanda ya zama kakan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ita wannan baiwa hajara to annabi ibrahim sarki ya kore kun sarki fir'aun ya kore shi daga ƙasarsa don haka annabi ibrahim sai ya kama tafiya yana tafiya ƙasar da aka ce mana a can ƙayar da muka karanta wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alam. kamar annabi ibrahim tsaya da sai ƙasar kudus ya zo ya zauna zaman da yayi a ƙasar kudus Allah ya ba mu labari a nan ne ya samu da annabi ishaq ya samu da annabi jika annabi yaqub a suratu maryam Allah yace falam ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah ma'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillah wa habana lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya Allah tabaraka wa ta'ala yace falam ma'tazalahum sa'ilin da annabi Ibrahim ya kaurace cewa iyayensa da ƴan uwansa kasar Iraki ya bar ƙasarsa ta asali wa ma ya abuduna ya kaurace mu abin da suke bauta ya kaurace mu ɗan uwan ya ƙaurace wa addinin su wa na lahu ishaq sai muka yi masa kyautan ishaq wato ita saratu ta haifi ɗa ishaq wa yaqub ya kuma samu jika annabi yaqub wa kullum ja'alna nabiyya kowane daga cikin su mun sanya shi ya zama annabin Allah annabi ibrahim yana zama a kudus a kasar ƙasar da masallacin Qudus ɗin nan yake wannan ƙasa ita ce ƙasar da Allah ya zaɓa masa yana zaune a nan ya haifi ɗa annabi Ishaq da kuma annabi Yaqub hatta annabi Ismail shi ma anan aka haife shi wanda daga daya aka ɗauke shi aka kawo shi Makka da shi da uwarsa Hajara kamar yadda muka faɗa wanda ya zama kakan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to annabi Ibrahim ya samu ya samu ɗa ya samu jika annabi Yaqub har mutuwa ta zo masa lokacin da mutuwa ta zo masa ya bar masa wasiya da Allah ya bani labari a suratul bakara wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub wasa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun mutuwa ta zo ma annabi ibrahim wa wasa biha ibrahim banihi wa yaqub annabi ibrahim yayi ma ‘ya'yansa wasiya yayi na ‘ya'yansa wasiya ishaq da annabi yaqub wato jikansa kun ga ya nuna kenan annabi yaqub yana nan abin annabi ibrahim yana da rai aka samu annabi yaqub ga ɗansa annabin Allah ga jikansa annabin Allah ya bar musu wasiya ya bani wa ya ku ‘ya'yana inna Allah hastafa lakum ad-dina lalle Allah ya zaɓa muku addini fala tamutunna illa wa antum muslimun kar ku yadda ku mutu face kuna musulmai kun ga wannan ya tabbatar muku annabi Ibrahim ya bar duniya a kasar Udus ya bar duniyar nan kuma ya wato ya bar ɗansa annabi Ishaq da kuma jikansa annabi Yaqub duk suna da rai wannan ya tabbatar muku zama ya kama shi kenan a kasar Kudus yana zaune a wannan ƙasa wato har mutuwarsa ta zo bayan mutuwarsa annabi isa shi ma a nan ya rasu sannan jikansa annabi yaqub Allah ya bashi ‘ya'ya goma sha biyu ina dalili dawowar banu isra'ila kasar masar kun ji dai abin da ya raba su da kasar masar lokacin da annabi ibrahim ya shiga ya tarar da fir'aunoni suke mulki kuma kun ji dalilin da annabi ibrahim ya bar kasar masar ya koma kasar kudu ya koma kasar kudus yana zaune Allah tabaraka wa ta'ala ya azurta shi da ɗa da kuma jika shine annabi yaqub wanda annabi yaqub din ne shi ake kira isra'il yahudawa ake danganta su da shi ake cewa banu isra'il ya aka yi banu isra'ila suka dawo misra kuma da zama dalilin dawowarsu shine dalilin saukan suratu yusuf baki ɗayanta wanda Allah madaukakin sarki ya bamu labari annabi yaqub Allah ya bashi ƴaƴa goma sha biyu yana zama a can ƙasarsa ta ƙudus. wata rana wani ba Yahuda ya tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace in dai kai annabin Allah ne to ya kamata a ce ka san dalilin dawowar banin Isra'ila ƙasar Masar ina so ka bani labari me dalilin da yasa banin Isra'ila suka bar ƙasar ƙudus suka zo ƙasar Masar shine Allah ya saukar da suratu Yusuf gaba ɗayanta alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلنا أربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إن كان يوسف لأبيه أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فوكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبوك ربك ويعلمك من تأول الأحاديث ويتم نعمته عليك ليستيتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم da za mu kai ƙarshen suran baki ɗaya labari ɗaya ne alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin Allah ya ce waɗannan ayoyin littafi ne mai bayani wato littafin qur'ani inna anzan anzalnahu qur'anan arabiyya lalle mun saukar da littafin na abin karatu da larabci na la'allakum taqilun da fatan ku yi hankali sai Allah ya ce nahnu naqussu alayka ahsanal qasasi ne muke baka mafi kyawun labari in ji Allah tabaraka wa ta'ala ne muke baka mafi kyawun labari don haka babu labarin da yafi na qur'ani kyau bima arsalna ilaika ta wahayi da muke maka hadal qur'an na wannan littafin qur'ani wa in kunta min qablihi la min al ko da shike kafin saukan qur'ani gare ka kana cikin marafkana wato marafkana waɗanda ba su san littafin ba ba wai ana nufin yana cikin waɗanda suka yi jahilci ba misali kamar ayar da take suratu shura da Allah ya ce wa kadhalika yuhayna ilayka ruhan min amrina yuhayna ilayka ruhan min amrina ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم سورة الشورى الله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أكن مكي مك وهي من فوق مك روحي دون الأمر ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان كيف كسن كذا كاسا للتافي بكو إيمان الله يتجاوى النبي محمد in ga ashe manzon Allah da can bai san menene littafi ba menene imani tun daga yarantansa har ya kai shekara arba'in walakin ja'alnahu nura sai dai mun saka wahayi gare ka a matsayin haske wato daga baya muka baka wahayin nan daga baya ne ka san abin da ake ce ma imani daga baya ka san abin da ake ce ma littafi wannan haske ne muka baka nahdi bihi man nasha'u ibadina wanda muke shiryar da wanda muka so muka yi nufi cikin bayinmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma lalle kai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici kun ga da annabi sallallahu alaihi wa sallam bai san menene imani ba kuma bai san menene littafin qur'ani ba sai bai kai shekara arba'in sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi manzanci to kasancewar da bai sani ba daga baya Allah ya sanar da shi shine ake nufi da wa in kunta min qablihi laminal gafilin da kafin zuwan qur'ani kana cikin marabkana waɗanda ba su san littafi ba ba su san imani ba daga baya Allah ya baka wannan haske ya shiryar da zuciyarka sai Allah ya fara ba da labari yace id qala yusuf li abihi lokacin da Yusuf ya gaya wa babansa annabi Yaqub yace masa ya abati ya kai babana inni ra'aitu ahada ashara kaukaba na ga taurari goma sha ɗaya na yi mafarki yana ba wa babansa labari ya ce na yi mafarki na ga taurari goma sha ɗaya wa shamsa wal kamara na ga rana da wata ra'aituhum li sajidin duk na ga suna sujjada gare ni na yi wannan mafarki ina fassaranta kala sai ce ya bunayya ya kai ɗana la taqassus ka ala ihwatika kada ka bada labarin wannan mafarkin naka ga yan uwanka kaga ya ga da cewa ‘ya'yan annabi duk suna da basira dukkansu suna da ilimi suna da basira shi yasa annabi yaqub ya ce ma annabi yusuf kada ka gaya ma ‘yan uwanka wannan mafarki da kai domin kana gaya musu sun san fassara sun san cewa daga cikin ‘ya'yana kai ne za ka samu ɗaukaka a sama da su yace don haka kar ka gaya musu ala ikhwatika dunaka kai da za su kulla maka makirci inna shaytana lil insani aduwwun mubin lalle shi shaytan ga dan adam maki ne mai bayyana kiyayyarsa sai annabi yaqub ya gaya ma ɗansa annabi yusuf ya ce wa kadhalika yajtabika rabbuka wannan wata alama ce da take gwada cewa ubangijinka zai zaɓe ka zai zaɓe ka bi ma'ana ya baka annabci wa yu'allimuka min ta'wilil ahadith zai baka sani da kuma fassara wato fahimtar fassarar mafarkai wa yutimmu ni'matahu alayka Allah zai cika ni'imarsa gare ka wa ala ali yaqub da kuma zuriyar yaqub wato zuriya ta kenan kama atammaha ala abawaika kamar yadda ya cika wannan ni'ima ga iyayenka wato kakanninka min qablu ibrahim wa ishaq kakanninka su ne annabi ibrahim da kuma annabi ishaq inna rabbaka alimun hakim lalle ubangijinka masani ne mai hikima wanda su waɗannan ƴaƴan nashi wato annabi yaqub daga baya sai da suka kulla makircin nan wanda yake tsoratar ma shi annabi Yusuf a kuwansa sai da suka kulla wannan makirci suka jefar da annabi Yusuf a cikin rijiya wanda kun san labarin matafiya suka tsince shi aka tafi kasar Masar da shi kun ga annabi Yusuf ya koma kasar Masar da zama Allah kuke ya bashi karbuwa har ma ya samu shiga gidan sarauta ya samu mukami a kwana a tashi sai banu Isra'il suka dawo domin annabi Yusuf ya aika aka dawo da annabi Yaqub babansa kenan da sauran 'yan uwan shi duk suka dawo ƙasar Masar suka zauna to kaga banu Isra'il sun dawo ƙasar Masar da zama me dalilin dawowansu annabi Yusuf to duk sun da sun dawo ƙasar Masar da zama labari sai yana yaduwa suna ba da labari cewa fasu jikokin annabawa ne kuma a cikin labarin da suka samu iyayensu sun gaya musu lallai nan gaba za a samu daga cikin zuriyarsu wani wanda zai zama dalilin faduwar mulkin fir'auna to ga baki kuma suna ba da labarin cewa cikin su nan gaba za a samu wani wanda zai zama dalilin faduwar mulkin kasa to wannan abu shi ya tada hankalin fir'auna wanda daga wannan lokaci suka fara kisan banin isra'il ba sa son a samu wani wanda zai zama dalilin faɗuwar mulkin su wanda insha Allah cikin karatun mu nan gaba za ku ji bayani dake dake Allah ya sa albarka cikin wanda muka yi Allah ya gafarta mana kuskure da yau kana jama'a ba da taimako fi sabilillahi domin wasu matsaloli Allah ya sauka ana a ji tsoron Allah assalamu alaikum alaikum na farko ce Allah ya gafarta malam na hukunci wanda aka sa gaba wajen neman aure har sai an kai ƙarshen maganar har an yanke sadaki daga baya ya komo ya lalata maganar sai ya kawo wani ya ce a yi da shi wannan nau'i ne na munafunci ba shi da kyau domin mutumin da aka ba shi amana ya kamata ya cika wanda da aka sa shi jagora an ba shi amana kaga in ya warware wani al'amari ya kulla da wani kuma ya gwada cewa ya ci amana almuslimuna ala shurutihim ma wafaqa al-haqqu min zalika in annabi sallallahu alaihi wasallam musulmai suna tsaya na sharuɗan su matukar sharuɗan sun dace da gaskiya wanda duk aka sa shi shugaba to ya kamata ya kula da amanar da aka bashi na shugabanci na'am sai kan da ta gaba ce malam ko ya halasta abin ya kibbi sallah Haramu ne bin mai tubbu sallah don mutumin da yake tubbu kafiri ne laqad alimu لمن mishtarahu. ma lahu fil akhirati min khalaq duk wanda ya sai sihiri ba shi da rabo a lahira shi ya sa farkon ayar da Allah ya magana akan sihiri ya ce wa ma kafara sulaimanu walakin na shayatsi na kafaru don haka duk mai sihiri kafiri ne duk wanda ya zama kafiri kuwa haramun ne a bi shi sallah boka ne mai tsako ba ne duk abin da yake yi na sihiri haramun ne a shi sai tambaya ta gaishe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam don Allah ko ya halasta mutum yayi wani aiki wani aikin alkhairi kamar katun alqur'ani da nufin Allah ya kai ladan ga iyayensa ah, wato karanta qur'ani da nufin Allah ya kai lada ga iyayen wannan bid'a ce kuma akwai littattafai na musamman da aka rubuta akai kai misali sunan littafi na farko hukumin qira'ati lil amwat hukuncin karatu qur'ani don mamata wato littafin malamin yayi kokari ya shirya shi ya ciro maganganun malamin farko kusan dukkan mazhabobi hudu nan da sauran malaman sunna akan cewa bid'a ce kuma ba daidai bane sannan kuma ladan ma baya tafiya ga mamaci din wanda ya karanta qur'ani dan ladan ya tafi ga mamaci ladan ba zai tafi ba وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى don haka ba ba daidai ba ne mutum ya yi tunani zai aiki sannan wani ya samu ladan na aiki annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani abin da mamaci yake samu bayan mutuwarsa an ce kana iya wa mamaci addu'a kana iya masa sadaka waɗannan duk suna isa gare shi amma karatun qur'ani ba a yi me yasa muka ce ba a yi domin wanda ya fi mu sanin darajar qur'ani shine annabi muhammad ah, da kuma sahabbai sai kuma sahabbai manzon Allah bai taba karanta qur'ani ga wasu mamata ba kuma sahabbai ba su taba yi ba magabata na kwarai na farko duk ba su taba yi ba abu ne wanda ya taho daga baya kuma kusa annabi ya ce man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddu sai tambaya ta bai sinana mutum ne ke son ya je masallaci don yin ibada to amma yana da matsalar guzuri to ya halatta ya don ya sami guzuri ira wannan tambaya wani yawo annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wala yahillul kadhib kariya haramun ce kofar alheri tana nan a buɗe ba kofa ɗaya ba ce in dai in ya nema wajen Allah Allah zai bashi ba daidai ba ne sai ya yi ƙarya kafin nan ya yi ƙoƙarin ciyar da iyalinsa Eh, sai tambaya ta gaba da ke an yi da ce idan salar idi ta dace da bayan juma'a idan aka yi salar idin ta isar da juma'a eh ta isar amma ban da lemon an ba da ita jefi eh. sai tambaya ta wace na tambaya ta ita ce ina da mata guda ɗaya eh, eh? tambayar nan eh malam bai ɗaga murya sosai ba ita sallar idi ta isar ne Eh, na riga na ansa jiya aiko ya ansa jiya yayi eh. tambayar nan sa ta kasa din jiya insha Allah ta ansa cikakke a cikin kasar na jiya insha Allah idan sallah ta zo eh, ranar sallah ya zama ta yi daidai da ranar juma'a jiya na karanta wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cikin sahih sunan abi daud annabi ya ce wanda ya so ya je ya sallah wanda ya ga dama kar ya je wato zaɓi yana gare ka sai dai ban da liman shi liman in ya yi sallar idi dole sai ya yi ta juma'a saboda akwai waɗanda juma'a ba ta faɗi kansu ba wa zai limance su don haka yasa malamai suka ce shi liman ya yi juma'a kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya a lokacin da aka masa tambaya din nan ya ce wanda ya so ya je wanda ya so ya bari sai ya ce amma mu za mu haɗa biyu in ji annabi ya ce mu za mu haɗa biyu don haka annabi sai ya yi idin ya kuma je ya juma'a din wannan shi yasa malamai suka ce don haka shi ban da liman tunda annabi ya yi biyu to ya kamata liman shi ma ya kokari ya biyu sai tambaya ta bai ce malam tambaya ta ita ce ina da mata guda ɗaya tan tunda ta haihu ba ta yarda in kwanta da ita ba wajen kar ta sake samun wani ciki na yi na yi abin ya gagara wai ya kamata ya kawo tunazin da ba za ta haihu ba za ta samu ciki ba wannan haramun ne in ya haka shi ma ya shiga fushin Allah bayan ita tana cikin tsinuwar Allah idza batat almar'atu hajira firash zawjiha la'anat almala'ikatu hatta tusbiha inja annabi ko in mace ta kwana tana kauracewa shimfidan mijinta mala'iku na tsine mata har gari ya waye to kaga ita tana cikin tsinuwar Allah sannan sallar ta ma Allah bai karba domin tana cikin mutanen da Allah bai karban ibadarsu matan da mijinta ke fushi da ita cikin tsinuwar Allah sannan kuma ba a karɓar ibadarsa sannan shi ma kuma ya shiga eh, cikin haɗari ɗin domin in ya kawo masa magani kaga shi ma ya faɗa haɗari na faɗa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wanda annabi yake cewa ah, ku yi aure ku hayayyafa fa <clears throat> inni mukasirin bikum al-umama yawm al-qiyama saboda ni zan yi alfahari da yawan ku a ranar tashin kiyama. Yan ci gaba. sai tambaya ya ce assalamu alaikum malam shin ko akwai bambanci tsakanin ashan da tahajjudi da kiyamun layli ko duka ɗaya ne yaya abun yake ashan tahajjud kiyamun layl ashan da hausa ne ko tahajjud kiyamun layl kuma larabci ne tahajjud kallar tahajjud ka hana idan ka bacci don ibada ko kai ta baccin ka bar ibada domin kalmar at-tahajjud tana cikin al-abudad kalmomin da ake kira al-abudad wanda tana iya daukan fassara ta dama ko ta hagu wato in ka ce tahajjud an kwana ana sallah ko kuma an kwana ana bacci duk dai tahajjud ne Allah da haka ya danganci abin da aka yi idan ka ce qiyamul kaga kana fassara tahajjud da aka yi kenan ko shine an tsaya cikin dare ana ibada don haka shi abu ɗaya ne ashan wannan kalma ce ta hausa ina tsammani ba ba ta da asali a larabci sai dai mai yiwuwa abin da yake nufi raka a goma da wasu kan yi bayan sallar isha sannan kuma da tahajjud da aka yi cikin dare shi ma dai a goma din sha ɗaya ko sha uku to sunna dai ta annabi a goma ne kawai in ma mutum ya farkon dare ko ya a tsakiyar dare ko a ƙarshen dare duk dai ya zamanto raka'a goma sha uku ko sha ɗaya yadda hadisan ne suka zo daga Aisha Allah ya ƙara mata yarda ƙarawa akan wannan adadi gaskiya kuskure ne saboda shi annabi har ya duniya bai yi ƙarin ba don haka mu takaita kai maimakon ka ƙara ka daɗe a tsayen mu. saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana daɗewa a sallarsa ka daɗe a tsayuwar maimakon ka yawaita rakawo'i. yau wato dadewa ya fi yawan rakawai din falala na sai tambaya ta gaban ce malam kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hana mu fara mu kafirai sallama to idan su suka fara mu sallama ya zamu wannan ya kamata ya samu littafin al-adab al-mufrad sahih al-adab al-mufrad na Imam al-Bukhari ya kawo hadisai da yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam akai wato abin da aka haramta wa musulmi shine ya fara yin sallama ga ahlul kitabi da annabi yace la tabda'u la tabda'uhum bis salam ko ta riwaya ce la tabda'u yahuda wan nasara bis salam kada ku fara yi musu sallama wannan cewa kada a fara sallama bai hana wata gaisuwa ta daban ba wato sallama ce dai ba a son ka fara yin ta gare su amma wata kalma ta daban good morning good afternoon barka dai sannu ina kwana waɗannan duk ba assalamu alaikum bane malamai suka ce don waɗannan da bambanci da hukuncin sallama ita sallama ce ba a son ka fara yi musu to sahabba annabi da yawa misalin su kamar abdullahi bin abbas kamar ah, ah, abdullahi bin amrin da dama da sauransu suna ganin cewa idan da kafiri zai maka sallama har ka fahimci sallamar yayi daidai ne ka amsa masa ai hadisin da annabi ya ce kada ku maida musu sallama ya faɗi illar saboda suna cewa assalamu alaikum suna ɓoye harafin na zamanin annabi kenan wato halaka ta tabbata gare ku to waɗannan sun in ya tabbata ba su ɓoye harafi ba sun faɗa daidai assalamu alaikum daidai ne kamar da masa sun kafa hujja da ayoyin qur'ani kamar ayar da Allah yake cewa wa idza huyitum bi tahiyatin in an gaishe ku to in an gaishe ku in ya gaishe ku Allah bai faɗa ba shi dai Allah ya ce in an gaishe ku hayyu bi ahsani minha to ku kuma da gaisuwa wadda ta wadda aka yi muku tunda Allah bai ayyana kafiri musulmi ba ashe kenan daidai ne kowaye ma yace ma assalamu alaikum ka ce masa wa alaikum ah, daidai ne ka haɗa masa sannan kuma a sahabban annabi akwai waɗanda ba sa yin ba su yarda a da sallama ba don haka ka ga fahimta ce kashi biyu a kamar misali uku batu bin amir shi ma mun taɓa ba da labarin sa yana cikin tafiya shi da bawansa sai wani ya haɗu da wani kirista sai ya ce masa assalamu alaikum sai shi ya ce masa wa alaikum assalamu wa rahmatullah bayan sun yi nisa sai bawa ya ce masa kaga wancan mutumin da ya mana sallama ya ce ya ce a kirista ne kirista ya ce ya ce zan koma wani <laughs> suka dawo sai ya tsaye ya ce barka ya tsaya akwai magana ne lafiya eh ba zai ne maka kai min gaisuwa kuma na mayar maka to kuma gaisuwan ba a mayar ma irin ku kai hakuri ne na zo in janye da haka na kasa wannan janyo da ne maimakon haka a kwana Allah umararsa Allah ya ba ka tsawon rai da sauransu kaga ya dan musanya masa da wata addu'a da sai dace da shi da malamai suka ce wannan na Allah ya ba ka tsawon rai din sai ya tabbata ba kafirin eh, maki ba in kafiri ya zama maki ne kanka masa addu'a Allah ya ba ka tsawon rai don yi tsawon rai kuma ta shiga uku to sai tambaya ta ce akan haka Allah shin sai wanda ya hadace qur'ani kawai ne ya kamata ya jagoranci salat tahajjudi ko ko mutum zai iya rika qur'ani ya jagoranci sallah